Yoruba Bashirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci 25, da kuma 41. A yamai kuna iya jin kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Da kuma ta intanet a VOA voahausa.com ko kuma ta Facebook a shafin VOA Hausa. Masu gabatar da shirin. Usman Ahmad. Safinatu Sada Dangi. Tare da ni Maryam Bashir Bagaji. To kasancewar da rana Alhamis rana ce da muke magana game da abin da ya shafi harkar lafiya wadda aka ce uwar jiki. Haka yau ma 21 ga watan Satumbar nan za mu ci gaba da maganar da muka faro ne a makon da ya gabata game da yawanta ko kuma ambaliyar ruwa da ake yawan samu a kasashenmu. Shin me ke haddasa ambaliyar ruwa? Ta yaya za mu kawo ma kan masauki? in ka shiga cikin birni sai ka ga guri ya zama da gwalo ga ƙazanta ga ruwa ga wari sauro ya ba zai zauna a nan gurin ba ya kwayoyin cuta ba za su yaɗu a wannan gurin ba wani a rana duk talaucin mutum ba a samun mutumin da zai ce ya yi wata ɗaya bai sa katon waya na naira ɗari ba idan da a ce kowane gida da yake cikin garin nan duk wata ya bada naira ɗari a kafa kamfani na matasa da za su dinga kwashe shara da wannan matsala ba za a same ta ba lokacin ne ya sa za mu ji daga Dr. Aliyu Salisu Barau daga sashen tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero da kuma Dr. Sani Labaran daga asibitin kula da cututtuka a jihar Sokoto. To amma kafin sannan ɗin sai mu ce sai mun ji amsoshin tambayar da kuka bamu da muka tambaye ku a shafin Facebook da Twitter a makon da ya gabata wanda hakan ta bamu damar tsakuro wasu. Sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai akan ambaliyar ruwa da illolinta. A makon da ya gabata mun tambaye ku cewa ya kuke kallon yadda ake samun yawaitar ambaliyar ruwa da kuma abin da ya kamata mu idan mun ga alamunta a inda muke. Ga yadda kuka amsa. To saƙonmu na farko daga shafin na Facebook daga Abdullahi Musa ne ya ce salam yau da gobe abin da ke jawo ambaliyar ruwa shine toshe magudanan ruwa a kan hanyar ruwa. Sai Yanya Salmanu ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Yadda muke kallon yadda ambaliyar ruwa yake afkuwa a wurare hakan yana faruwa ne sakamakon toshe waɗannan magudanan ruwan da yawan gine-gine akan hanyoyin ruwa ya taimaka wajen kawo ambaliyar ruwa da kuma yawan ruwan sama da akan samu kowace shekara da yadda yake zuwa da fatan Allah ya tsare mu amin. sai kuma saƙon garba habu ya ce asalamu alaikum yau da gobe ai wannan haƙƙin gwamnati ne domin su suka fi sani yadda ya kamata su fahimtar da talakawan su domin ƙauracewa wuraren da ambaliyar ruwa ambaliyar take shafa sai kuma ilya kdn allah ya sa na faɗa daidai ya ce dole ne mu tashi domin gyara hanyar ruwa a duk inda muke domin kare mu ba sai mun jira gwamnati ta yi mana ba jira gwamnati ta yi mana aikin wannan rashin kishin ƙasa ne sai usman yahaya mai buhu ya ce gaskiya mu talakawa ne ba mu da kirki gwamnati ta fita mu ya rage mana mu gyara sai kuma madassar mb yasin allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce asalamu alaikum yau da gobe a gani na idan muna son mu kaucewa ambaliyar ruwa to dole ne mu guji gini a hanyar ruwa mu kuma tsabtace magudanar ruwa. To sai kuma Umar Sani ya ce a gaskiya masu zama kusa da ruwa ya kamata su kiyaye duk shekarar duniya sai an yi fa ambaliya. sai rb kefas ya ce ya kamata mutane su daina zuba shara cikin kwata a kuma daina gine-gine kusa da rafi ko bakin koguna sai kuma zainab muhammad zizang ta ce da zarar an ga alamu sai a shaida wa gwamnati domin ta ɗauki mataki mai turare mai turare gwadabawa kuwa cewa yayi yau da gobe fatan alheri zuwa gare ku wannan sakacin jama'a ne da kuma rashin tsafta allah ya kyauta Amin. Sai Salis waye Yahaya Bauchi ya ce Assalamu alaikum yau da gobe matsalar ambariyar ruwa tana matukar shafan mu. Ya kamata mutane su daina gine-gine akan hanyoyin ruwa saboda shi yake kawo matsalar ambaliyar ruwa. Allah ya sa mu ji mu gyara gaba ɗaya yau da gobe ku tashi lafiya. Sai kuma sakon Suleiman Adamu Tandari Fatuskum ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya ambaliyar ruwa ba komai ne illa rashin gyara magudanar ruwa kamar zub da shara inda bai dace ba da kuma rashin gyara hanyar ruwan eh, da kuma rashin gyara hanyar ruwan kansa. Sai kuma ba gudu Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah. ai Allah ne ke kiyaye ambaliyar ruwa saboda a Najeriya babu wanda ya damu da aukuwar ambaliyar ruwa saboda yadda ake cushe magudanar ruwa saboda ana zubar da bola a cikin kwata Allah ne yake taimakon ma al'umma ai kawai mm. <laughs> sai shehu sabo gashiwa ya ce yau da gobe idan dai ba za mu tashi tsaye mu kula da hanyoyin ruwa ba a yankunanmu to za mu ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa sai kuma sakon eh, sa'idu a adam najeriya ya ce yau da gobe abin da yake kawo yawan ambaliyar ruwa shine yawan eh, toshewar magudanar ruwa da yawan sabon allah da zinace-zinace da ma uwa uba cin hanci allah ya kare mu amin <laughs> to kuma da nashi ra'ayin riga aka ce yau haushi mm. <laughs> to sai kuma tukur haraka tsohon garin rijau ya ce salam yau da gobe hanya ɗaya zuwa biyu za mu bi domin kaucewa ambaliyar ruwa yin gine-gine a saman hanyar da ruwa yake bi ko kuma kaucewa zuba shara a saman hanyar ruwa idan aka yi haka da yarda allah za a samu sauƙin ambaliyar ruwa saboda nahiyar mu ta afirka ana fama da hakan mm-hmm. Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter at S mai lange-lange 3 ya ce ambaliyar ruwa abu ne daga Allah wanda ba wanda ya isa ya kare shi. Muna iya kauce mashi ta hanyar gyara magudanan ruwa da dai sauransu. sai at nura mu, uh, muhammad 942 ya ce ko shakka babu ambaliyar ruwa, uh, wani abu ne mai hadarin gaske sai mu tashi tsaye wajen kauce ma wannan annoba sai kuma at baban sadiq 16 ya ce ya kamata gwamnati ta rika hana yin gine-gine a kan hanyar ruwa sannan duk wanda ya san yana kan hanyar ruwa to ya tashi fa daga wurin sai daga ƙarshe at adam jimba madara ya ce ya kamata mazauna kusa da wajajen su yi amfani da gargaɗin da hukumomi ke yi su bar wajajen kafin afkuwar hakan eh, mm. to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni To yanzu za mu ci gaba da tattaunawar da muka faro a makon jiya inda wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari yake tattaunawa da Dr. Aliyu Salisu Barau na sashen tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero da ke kanan daba a Najeriya game da abubuwan da ke haddasa ibtila'in ambaliyar ruwa inda ya tsaya a daidai inda yake tambayarsa wannan. muna maganar dokoki da ma waɗannan hukumomi da ka faɗa eh, doka ta kafa su yi waɗannan ayyuka to su 'yan ƙasa anya ku suna sane da irin waɗannan eh, dokoki da ma hukumomin da ya kamata misali idan na ga wata ma'aikata ko wani kamfani yana fitar da dagwalo wanda illa ne ga lafiya ta ko lafiyar mazauna wannan yankin zan je an karar da hukumar da ta shafa to gaskiyar magana akwai zargi wani lokacin na cewar idan ma mutane sun ji sun kai irin wannan kararrakin ba a saurara su saboda ana zargin cewa wasu irin wa'annan ko kamfanonin ko masu ƙarfi suna da ƙarfin faɗa ji a irin wannan hukumomin akwai wannan shi sa na ce maka zargi ne amma ni a gani na ɗan ƙasa yana da hakki kullum ya shigar a rubuce da kokensa ya kai takarda su kai kokensu a rubuce a ba su a buga musu hatimi cewa eh an karɓi koke idan ba a ba su ƙara sanarwa idan ma wannan wani reshe ne na hukuma na jiha su tura kwafin wannan zuwa ga shell kwata idan wannan bata samu ba suna da dama da za su je kotu suna da dama da za su je kotu su ce ga irin cutar da aka yi mana ga matakan da muka ɗauka kuma ba a kula ba ina mai tabbatar maka da cewar ko da kotunan za su nema mutane hakkinsu a shari'ance. kwanan nan an sami wani zazzabi mai karfi da ya fansamu a cikin gari za ga zakatar da yawancin gidaje ba a rasa mara lafiya ko kuma ma kaga duk mutanen gidan ma kowa ya kwanta wasu na hasashe da zargin cewa irin waɗancan abubuwa da ka faɗa eh, na cuta an manta da faruwar wani abu kaga wani abu ya afku wasu suna ganin kamar akwai yanayi irin wannan da aka samu kai a cikin cikin garin Kano me za ka ce to kaga dai an samu ruwa a shekarar da ta wuce mai yawa da waccan da wannan shekarar ma idan aka samu ruwa wurare suka jika ciyawa ta fito za a samu sauro sauro zai hayayyafa zai yaɗu zai tashi zai shiga cikin gidan mutane zai ciji mutane zai samu su zazzabin malaria wannan ma yadda ka faɗa gaskiya ne na ga wannan akwai mutumin da na gani gidansa kowa sama da mutum goma ba wanda bai kwanta asibiti na ga wannan ka gani to amma abin da yake faruwa shine muna da matsala a wannan kasar kwatankwacin abin da na faɗa mutane su ne za su yaƙawa kansu ba wai lalle misali gwamnati ba mutane an ɗauka cewa a ƙasar nan lalle ni share da take gidana ko take unguwar mu hakkin gwamnati ne ta kwashe ta wayar hannun nan da muke yi mutum wani a rana duk talaucin mutum ba a samun mutumin da zai ce ya yi wata ɗaya bai sa katun waya na naira ɗari ba idan da a ce kowane gida za a ɗauka kowane gida da yake cikin garin nan zai ba da naira ɗari a wata duk wata ya bada naira ɗari a kafa kamfani na matasa da za su dinga kwashe shara da wannan matsala ba za a same ta wannan matsala dama a baya ka ce mana ta mutum biyu ce ko kuma eh, tana da fuskoki a takaice ya kake ganin kiwon lafiyar al'umma zai inganta kamar yadda gwamnati take ikirari a daidai lokacin da ga matsaloli kuma na muhalli suke da kiwon nasaba da kiwon lafiya sun da bai al'umma da ita kanta gwamnatin kuma ta rasa yadda za ta yi kaga ƙasa ce da inda ka tafi wata shida kake ganin gurin kamar da daji daji ne inda ka da bayan wata shida ko shekara daya za a ga wannan wurin kuma an bude shi an gina gidaje to ka kullu lissafin gwamnati canja yake ina ma za ta je ne ta kwashe shara ina za ta je ne mata abin nan mu gudanar ruwa a ƙasashen da suka ci gaba da wasu mu suna zuwa muna gani da ma fa masu tasowa ma ni ba na so ma na ce wanda suka ci gaba masu taso wannan duk gida za ka je ka tarar shekara sai ya biya kuɗin kwashe shara idan ka je misira da kuɗin wuta da ruwa da kake biya a ciki akwai kuɗin kwashe shara da ke da tsaftace muhalli dole ne ba a da wata mafita sai ta a tabbatar da cewa tsaftar muhalli an tabbatar da ita kullum ba aiki ba ne na ayi shi yanzu a yi yau a ce kuma sai bayan shekara za a yi shi aiki na tsaftace magudanar ruwa aiki na dimin da'ima ba aiki ba ne yadda muke yi a hukumance a ce ai gwamnati ta fitar da kuɗi wannan shekarar za a za a tsabtace mu gudanar ruwa ba haka ake yi ba duk ƙasashen da suka ci gaba aiki ne da dimin da'ima yau da kullum kullum ake yi hmm. kullum ake yi kai kuma mai gida dole ne in ma ba a zo an share maka ba za ka yi kuka saboda me dama ai a biya a shekara ka biya haraji kamar yadda na gaya maka misalin misira dama a kuɗin ruwanka da kuɗin wuta da kake biya kai har daular larabawa ɗin nan ma da su saudiya a kuɗin ruwanka da wuta a ciki ake zare kuɗin tsaftar muhalli so da idan ma kaga an ce gwamnati ta gaza a yadda dama gwamnati najeriya ta dauka ta ce ita ce za ta yi wannan abin ba za ta iya ba domin ba haka ake yi ba a duk kasashen da suka ci gaba kowa shi ya biya wa kansa shi yasa na baka misalin cewa duk talaucin mutum a birni dai ba talaucin ƙauye ba ba zai gaza naira ɗari a wata da yake siyan katon waya ba to me yasa kuma ba zai iya biyan misali naira ɗari da za a tara 'yan matasa a sama musu sana'a kaga an kashe abin nan tsuntsu biyu da dutse daya a samu lafiyar muhalli da ingancinsa a sama matasa sana'a faɗin kano da kewaye yanzu idan aka ce duk unguwanni kamar manta da unguwannin masu hannu da shuni kaga wani unguwanni ne da gwamnati ma kwata-kwata ya kamata ta ɗauki hannunta kowa ya biya kwashe mashara kuma da yawan su haka suke za ka gani da duro duro a kofar gidansu kamfanoni suke zuwa suke kwashe musu shara amma sai a zo in ka shiga cikin birni sai ka ga guri ya zama da gwalo ga ƙazanta ga ruwa ga wari duk yana tashi a gurin sauro ya ba zai zauna a nan gurin ba ya ƙwayoyin cuta ba za su yaɗu a wannan gurin ba saboda haka ba abin mamaki ba ne da ka ce min wai ana samun barkewar irin wannan zazzabi mai zafi a irin wannan lokaci ai abin da ya haddasa ke in haka ne a ƙarshe dakta menene mafita eh mafita a ilmantar da mutane kuma magana ta gaskiya abinda mutane ba sa su a gaya musu shine mutane dole dolen su su yadda da cewar su biya kuɗi gwamnati ta yi wannan aiki. su biya idan kuma a fadin kasashe da demokuraɗiyya ta yi ƙarfi, abin da yake sa ta ta yi ƙarfi kenan idan muka ba da kuɗin mu ba a yi mana aiki ba mu ka da ku a zaɓe, ko mu je mu kai ku ƙara ai shine ƙarfin demokuraɗiyya ba wani abu kuɗin mu na biya a kwashe mu shara ba a share ba waye cuce ni sai an je an bi sawun abin a ce aiku an biya an karɓa to mai isa ba a yi ba amma idan baka yi ba ka zauna baka fada izinin ka shiga wani ofis ka ce dan me ba kwashe min shara ba ko da a dan kasa kana da wannan hakkin amma bai shi da karfi sosai kan lokacin da ka ce ga bil dina an caje ni kaza wannan na gani a Malaysia wannan na gani a UAE wannan na gani a Misira abin da ake kenan dan me ba za a yi ba a Najeriya dole sai ɗan Najeriya wannan lokacin da cewa ya zauna yana jiran gawon shanu yana jiran shawai gwamnati ita ce za ta wuce kwashe mashara mun yawa ba dole mu gaya kanmu wannan gaskiyar mun yawa wannan abin ba za mu iya ba idan ma mutum ya bari in gobe ya zama na yana kan madafin iko zai fahimci haka mu ba kai muke ba amma dai muna faɗan magana abin da muke ganin wannan magana haka take mutane su biya su yadda su ba da wani abu a kwashe musu shara ga kamfanoni na za a samu wa mutane aiki a manta da gwamnati a kafa su kai masu a unguwarsu ma inda ma za su haɗa kansu ma sai su nasu kamfanin su sama wa mutane sana'a kowa ya dinga karu-karu in aka yi wannan ne kuma zai sa hukumar kwashe shara watakila ta ja, ko birni ta ce eto eh mu ma ga irin tallafin da zamu ba wannan shine zai taimaka amma ka zo za a wannan zazzabi kame da na gaya maka wancan bawan Allah da na gani ƴaƴansa goma da matansa biyu ba wanda ba kwantar asibiti dukkaninsu to nawa ya kashe bai da a ce kuɗin da aka kashe a ana zariya asibiti da a ce shi aka biya aka kwashe muhalli makocinsa ya biya kuma na tambaye shi ce sa ne akwai kwango bayan gidansa akwai bayan gidansa akwai kango daga nan wannan mugun sauran yake tasowa ya shigo ya masa illa da mugun aiki sauro raina kama kaga gayya madalla <laughs> Dr. Salisu uh, Barau ya yi bayani ya yi ba da mm. shawarwari sosai gaskiya ma da madalla. Yara wadda hmm? nake hmm. in kika ji mata sun zaɓi sauro ya cije su a kawo musu kishiya a kan cizon sauro ya kasan an shawo ya ke. <laughs> To Allah ya kyauta. <laughs> Ai cizon sauro bala'i ne. Ai bala'i ne. Hmm. To Usman daga me ya ɗaukar hankalinka daga wannan tattaunawar? Gaskiya abin da ya fi ɗaukar hankali na a ciki shine ya yi magana wani abu ne mai muhimmanci ya faɗa a kan sana'a kawai ya fito musu da shi mm. basirar sana'a a cikin wannan magana da ake ta tsafta domin me ya ce matasa za su iya taruwa su tara kuɗi su fidda ka ji magana eh, eh, ka ya zo daidai eh magana ka ya zo daidai da wannan mm. bawan Allah nan da muka kawo shi da ya zo shirin nan na yali ya ce me koyar da yadda za a haɗa sana'a malam Faridin Daudo eh. ke cewa matsala ne ake samu daga farko mm. to yaya za mu samu fitar da sana'a daga wannan duk talauci mutum yana sa kuɗi a wayarsa to ya kamata su mm. iya haɗawa su fidda abin da za su karu haka ne ke kuma safi na fa ni kuma inda abin da ya ja hankali na magana shi da ya ce demokradiyya amfanin demokradiyya kenan mm. Mm. cewa kun an ce ku bada kuɗi a yi maku abu idan ba a yi maku ba ku kada su zaɓe shi ne abin demokradiyya mutane haka su gane yancin su ba wannan yanci ne babba kasashen haka ake biya yanci ne mm. amfanin demokradiyya ba kuma ne yadda ya kamata ba dai ungon ma akalla ka biya dala 34 a wata a kwashe maka bola dole ne kuma ba wai zaɓi ba ka ba haka ne haka eh, ne dole ne sai yace ma nan Egypt ma ba ma ba ma ba ma zo nan ba eh yace inda ake tasowan ma To Allah mm. kyauta. Ni da kai wanda na sani ya soye wannan mm. ya mai da mm. wannan abin sana'a na kwashe bulan nan amma abin bai yi ba. Ko mutane ne ba su gane ba ne ba ba sha To shine ai eh, wannan magana kin san tunanin da ya faɗo min a rai a gurguje shine sai na ce a ah, to me yasa masu unguwannin mu ni ma ga tawa idea masu unguwannin mu su bi mana su dan hada nasu sun da su ne mutane suka sani suna da kila amana da za a iya eh. taruwa a tashi abu daya a dinga tsaftace. To Allah dai ya sa amina amin amin amin. To don jin yadda ambaliyar ruwa ke shafar lafiyar mu Maryam ta tattauna da Dr. Sani Labaran, jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar Sokoto. a wannan lokacin da ake samun yawaitar ambaliyar ruwa a kasashenmu waɗanne irin haɗurra ke ɗauke da wannan musamman ta fuskar cututtuka. gaskiya faruwan ambaliyar ruwa sun ta faru san wata rana ruwa suka fi da mutane kuma su halaka ko kuma dabbobin su ko kuma kayan gona duk wannan abin na faruwa idan haka ta faru kuma kin ga jama'a za ta shiga cikin matsala ta fatara wanda ke fatara ko da yake tana tare da cututtuka to idan wannan ambaliyar ta faru dama akan da mutane akwai su matattarar da aka yi domin a ajiye su irin domin a kula da su wannan matattara ne take aka ce ma a internally displaced person camp da turanci sansanoni ba mm. eh. kamar waɗannan irin matsaloli kenan yawa to matsalolin da ake samu da kala ne misali akwai na matsalar isassun ruwa masu kyau domin sha da kuma ayyukan eh, gida da kuma ayyukan jama'a idan ta faru haka waɗannan akwai cikin da suke fitowa a sanadiyar haka din wato cikin kamar da cuta kiya irin mm. su bazuwa da za ka zama mutane suna soshi soshi a kuraje su fito a fatan su to waɗanda suna faruwa saboda rashin isassun ruwa masu kyau idan za a ga wasu ba su wanka ba su wanki saboda matsalar rashin wannan abin kuma hakan su kan za su shigo to akwai kuma cututtuka wanda ke fito ma saboda akwai ruwa ɗin amma ba su da kyau gurɓatattun ruwa ne ana shan su a da mutum ke ji waɗannan gurɓatattun ruwa ya sha ko kuma ya yi amfani da su yana iya samun waɗannan cututtuka ɗin ƙarfi za su ga idan aka samu wannan ambaliya din ruwan da ke da wuri za su samu cewa kamar sun gurɓata ba ta da kyau za su samu cututtuka irin su kwalara nan da nan za su samu bulla da an yi amfani ana amfani da ruwan da ba a wannan wurin. Cututtuka irin su typhoid ah, fever ita ma tana faruwa kan wannan abin da Haka ma irin ta ko hemolytic wadda da muke ta yaki, da ita ko shi a nan Najeriya. Sha'in ma tana faruwa ne saboda rashin ruwa masu kyau ko kuma abincin da eh, rashin ruwa eh, masu suka gurɓata ko wanda kashi ya shiga wanda idan yaro wannan akwai wanda ke da wannan abin kashin shi ya ruwa to zai shafi sauran yaran da ke wurin ko kuma cuta idan ciwon ciwon zazzabin sauro mm. idan ruwa suka taru da wuri da suka jirgin cutar ta shafi su nan da cikin kwanoni ko cikin kayan ko cikin wasu abin da haka ko kuma muhallin da irin irin suka kwanta ba a kwashe ba za ta samu sauro shi kuma samu wani bai haye yaba ta hayayya zai haye zai kuma shafi ɗan adam a mm. yayin a wani lokacin za ka ga ciwon zazzabin sauro shi kuma hezbollah akwai cutuka irin su a yadda ko dusa saboda cunkoson jama'a za su samu cewa nan da hezbollah saboda an haɗe mutane wani daya suna a mu'amala to za ka samu cewa irin cuta kamar ta tan sandara ita ma tana son irin wannan yanayi domin ta bulla cuta ka yin tarci a tari toka kenan mm. shi ma yana bulla saboda irin idan a wannan yanayi eh, na na zama cikin kwamfuta babu tsaftar muhalli a wannan wurin idan jama'a suka haɗu to akwai irin waɗanda suke ba su da kirki to ana ana sa an suka samun kes na fyaɗe na mai yara to a nan wurin kuma za ka samu cewa an yin ana iya yaɗa cututtuka irin wanda ake ɗauka ta hanyar jima'i wato irin su cutar ƙanjamau da ciwon sanyi da ciwon hanta da abubuwan mutane. Gona mai da faruwa yayin da aka aji zama a wurin da kamfin eh, da ke ruwa ba ta su isa ba ko kuma ba su kyau ko kuma yawan zama a haka saboda ba mai ruwa ba iska sosai yadda za su shaƙa mai kyau yanzu yana ya faru ne cikin na faruwa. To ku da kuka kasance ma'aikatan jami'an kiwon lafiya waɗannan matakai kuke ɗauka na tunkarar irin barkewar cutuka idan an samu irin iftila'in nan. A matsayin ma'aikatan kiwon lafiya idan wannan abu ya faru mm. jama'a sun taru a matattara wannan sansanin da ke aje su kuma mun san cewa za a yi samun matsala ta kullar cututtuka ta yi waɗanda da muka faɗa to saboda haka mukan bi mu yi musu hudu ba mu yi musu bayani mu faɗakar da su game da yadda za su kare kansu da sauran jama'a da suke tare da su da kama da wannan cututtuka din na ɗaya dai za mu yi musu bayani akan irin cututtukan da ake iya samu a waɗannan a wannan yanayin sannan za mu nuna musu game da maganar tsafta ta jikinsu wata ita ce mataki na farko domin kariya daga cuta tsaftar jiki tsaftar inda da mutum yake shaye sannan da tsaftar muhalli inda yake zaune yana mm. taimaka wajen rage yaɗuwar waɗannan cututtuka ɗin a share wuri a tabbatar cewa babu ƙazanta ba irin ruwa da suka taru a wuri yana rage yaɗuwar waɗannan cututtuka ɗin sannan rigakafi waɗannan cututtukan da muka faɗa ana kare jama'a daga kama su ta hanyar rigakafi ƙarfin su cuta kamar irin kama irin gaida ko kyanda idan yar aka yi ma yara ita za su samu kariya daga kama wannan cuta din shi ma ɗan sandarau mm. idan aka yi yara rigakafi jama'a rigakafi to za ki ga cewa ah, sun samu kariya daga kamuwa daga wannan cuta din cuta mm. kan irin su shi mata da tv ko karin hoka idan aka yi na yaro alluran rigakafi din shi mm. zai samu kariya irin su tarin pneumonia wato abin da ciwon pneumonia mm. ciwon shi ma da ana yin wuri ana samun abin da kan shi yanzu hmm. kuma ana yi kuma tana za ta kare yaro da gida. Kana ta maganan tsafta tsafta kenan tsafta na da mahimmanci sosai wani ƙara jan hankali za ka yi me mutane kamata su gane game da mahimmancin tsaftar muhalli da su kansu. To da kwaye take da mahimmanci da kiwon lafiya. A ina ganin alwalar da muke yi ita ma ita ma tsaftace wadda take tabbatar cewa mun kare kamar da wasu cuta suka ake doka ta hanyar da hannu ko kuma a kafa ko kuma wani abin da zai ta Allah mu sani cewa in samu sallah ma mu yi alwala to wannan tsafta da muke magana kamar yadda aka sani tsaftar muhalli tsaftar jiki tsaftar abincin da zamu ci tsaftar ruwan da za mu sha gaskiya ba karamin rawa suke taka wajen kare cuta kare mu daga ɗaukar wata cututtuka na likita da mu cikin al'umma ba saboda haka faɗakarwa ita ce jama'a su tabbatar da cewa suna tsaftar dinnan yadda ya kamata suna kulawa da tsaftar jikinsu da inda shahid da wanka da wanki kayan da ake shayi kulawa da tsaftar da ake irin taburarki da sauransu sannan da tsaftar muhalli inda muke kwanci inda muke sana'a inda muke cin abinci ko kuma dafa abinci wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Mm. na a tabbatar da cewa ruwan inda ruwan mu da muke sha suke fitowa kamar in ka tsaro kamar ƙarfi yoji ne da wanda ake amfani da su a ɗin ruwa to tabbatar cewa nan yoji ɗin ana rufe su yayin da aka gama ɗin ruwa saboda in iska na shigowa ko kuma ruwa na malalowa suna shiga cikin su waɗannan suke sun ɗauki ɓaci ɓaci to zai zama cewa ruwan za su iya ɗauka wasu ƙwayan da mutane za su ɗiba su yi amfani da su kuma su kama da cutuka. sai mu kula dai da ruwa inda muke shan ruwa da ko da rijiya ne ko a kogi ne ko a kati ne mu tabbatar cewa ruwan nan dai an kula da su sai ana tsammanin suna da matsala a kona su a tafasa su su huce za a yi aiki da su haka ina da haka tsari insha Allah ana rage cututtukan da muke A makon da ya gabata hukumar ba da agaji ta nema ta yi wani kashedin cewa wasu jihohin Najeriya mafi akasarin su ma a arewacin Najeriya na gab da samun ambaliyar ruwa. Inda har daraktan da muka yi magana da shi a makon da ya gabata yake cewa ga mutanen da ake bukatar su tashi daga wajejen da ke da hatsari za a samar musu da sansunoni da zai ɗauke su. To wace mm. shawara za ka bai wasu gwamnati da su dai wannan ta yadda za su tankara wannan abu to sai kuma a mako mai zuwa insha Allah za mu ci gaba da mm. wannan tattaunawa kuma mu ji mm. shi wannan ah, mutane da ah, aka ce wasu wuraren da ya kamata a ce su mm. tashi din nan ya za a samar musu da wannan shi eh. sansanonin da aka ce za a aje su ya kuma su kuma hukumar za ta wanzar da eh. wannan eh. to duk wannan za mu ci gaba wato ya za a sa su su tashin ina za a bar su su je su kuma ya za a yi su tashin haka ne wai abin da ya min in kun lura kowa fa ya san me matsalar duka an sani kowa ba wanda mm. ya kauce hanya kowa ya san me matsala ai amfani da ita da yake zama aiki mutanen to an shine kan mm. dan kaga kaman wasu ah, maganar ah, a ce su bawar inda suke mm. suna ce sam ba za su bari ba eh, to da ranka ne ya fi baka gina na su gane ma zan ce bahaushe dai cewa ya rai ya fi dukiya to ai shi hmm. ne to kuma banda haka najeriya muna da wani yadda kwakwaran yadda za a ceto jama'a ba kamar nan amurka ba hukumomin ceto eh, me suke yi a kai kaga a nan hmm. wurin eh, da aka yi wannan ambaliyar ruwan ne da ake zuwa ana sanarwa eh, aka zo da motoci da jirage da waye aka kwashe kowa misali wallahi wallahi ni na ma ga wani ne hmm. ranna a cikin wasu ma ah, irin kasashen nan da suka ci gaba ai ba mutane kaɗai ba har da dabbobi wallahi da dabbobi ce ga ana ta wasu kuma kasada su ce ba za su eh, tashi ba ai kin ga karshe da suka abin da za su cewa suka in baka tashi ba kai dan kanka dan kanka mm. akwai wani wasu ana fa wannan mahaukaciyar guguwar nan wai ba za su mm. bar kwale-kwalen da suke ciki ba ka ji fa sai gashi na abin da ya faru to mm. Allah ne ya kyauta to Allah sa mu dace to yanzu a madadin Usman Ahmadi Safinatu Sodengi da Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu na yau da Solomon Jack da ya haɗa mata Facebook Live ni Maryam Bashir Bagaji ke muku sallama daga nan Washington DC a huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.